Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kazanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dogi shafin roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe bangon arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton don kowa na gaba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan kamfanin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai ka kai ne ila ya raki yaran da za ka sauka kai ne ila ya zagi lokacin taɓaka don kai ila ya jifa don kashi mayaka kai ila kuke gadi duk wajen da zaka kai ne ila ya rantse ba shi kai ne na yansa kwallon kwallo wanda bai da tamka gafara igyo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege marmaka makamai ne mai shiri da wasa bin gida tsantsa ne gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa bashi ko da mai nema ungwace shirinsa na sanyin na barka da wannan yanayi bai. Na'am barka ka dai malama Grace yanayin korona ta koro mu. Ka korona ta koro mu wannan korona Allah ya sa mu ga bayanta. Allah. Lamura suna ƙara yin muni. Wallahi kan Ubangiji Allah ya kore mana ita. Amin amin. Makon da ya gabata muna ba da labarin yadda ake shiga shaguna ana layi ana to yanzu an kai lokacin da baka da izinin zuwa ma balle kai layi. Wannan dokar hana fitan da aka sa da nufin dakile wannan cuta ka kaga ko da rashin lafiya kake yanzu a waɗansu jihohin ƙasar nan sai dai ka kira hukuma hukuma ce za ta ba ka izinin fita ko kuma ma za a zo a ɗauko a kawo maka maganin ko kuma a yi hikimar da likita zai ganka ba tare da ka fita ka bar gidanka ba don gudun ci gaba da yada wannan cuta. Kwarai da gaske ke ni ke san abin da kawai ya bambanta min da zaman gidan yari da nake ji ni kawai saboda ina dan samu ina kiran waya ina kallon labarai da dai sauransu eh. amma bayan shi to Allah da ya kyauta. Allah ya kyauta. Amin sun ma'ani. Kaga kamar yadda muka faɗa makon da ya gabata bayan da jamhuriyar Nijar ta bada wannan umarni wata take faɗan cewa to ga su ana aure ana menene ka a nan akwai waɗansu da suka shirin yin aure a sabar da ta gabata sabili da wannan doka da aka bayar ta hana kusantar mutane sai suka fita kan titi ba kowa kan titi dai suka sa riga da ango da amarya wani kuma alkalin da zai ɗaura masa aure ko kuma zan ce fasto ne shi kuma yana can daga nesa mm. masu ɗaukar hoto kuma suna can daga nesa kowa dai daga nesa kan titin Allah eh, mutane suna ta kallo ta taga dai kawai dan kar a kusa da an yi auren mutane to a yau dinnan da muke magana da kai ga jerin auren rikima muna nan da su waɗanda a can gida dai ban tsamman za a fasa ba a ina gaskiya ko kuma za a ɗauki matakin keɓancewa ko kuma nisantar mutane sabili da wannan lamari ba da tazarar nan da ake magana mm. eh. lalle kan yana da wuya gida saboda ke san to abubuwan ko can din ma naji gwamnatoci da hukumomi suna ta wato ba da irin wannan wato gargadin duk da yake akwai turjiya musamman bangarori daban-daban musamman shugabannin addini da suke da fahimta iri daban-daban dangane da wannan al'amari to abubuwan da muna da fatan dai Allah shi haɗa kan al'umma kuma a gano dai wato matsalolin wannan kuma Allah ya bada hanyar da za a magance wannan al'amari. Amin amin kaga kamar yadda muke faɗa a ƙasashen mu na nahiyar Afirka yakan zama da wahala mutane su kiyaye wannan dokar wani labari da aka bayar kamar almara da gaban dariya gaban tausayi wanda domin ƙetare wannan dokar hana fita din nan wani kuma ta zama ajali ya je kamun kifi an sa dokar hana fita din ya kiyaye ta ya tafi kama kifi can kuma kada ta je ta haɗe shi. A ah, subhanallah to ake ji abin da aka yi eh, eh, eh, ƙasa yau. To to ubangiji Allah Allah ya sauke ai na na ga yanayin ga ya taba ki yau duk da dariyar nan da aka sani gare ki yau dai babu ta dai irin haka nan dai. <laughs> Ya kusa na sa a bar ya wuce dai ba a yi dariya ba to Allah dai ya sauke Allah ya kyauta ki sa a yanayi ya kai yanayi Allah dai ya kyauta ya yi mana sauki. Yadda ya kai yanayi wannan ai baka sani ba ni nake nake faɗa nake ce ni in akwai ma wanda wannan lamari ya fi tada mashi hankali kila ni ke ni wato baka san yadda wannan lamari yake tada ma hankali ba ina tunanin likitoci idan ka gani abin tausayi akwai waɗanda sun riga sun ajiye aiki da daɗewa da suka ga yadda ake mutuwa da wannan suka ce su ba za su tsaya suna da kwarewa su tsaya su ga ana mutuwa ba akwai waɗansu daga cikinsu da suka fita domin taimakawa kuma ya zama ajalinsu abin akwai yana da sosa rai kwarai da gaske eh, to kaga kaga kuma masu hali baiwa a Najeriya ma ga sunan eh, eh, masu hali suna ta babba da gudunmuwa na taimakawa a tasace na to matsalolin ma Afirka suna da yawa aka zo aka kara da wannan corona na sanyin na abun akwai tashin hankali kwarai da gaske wallahi abinda kawai ya kamata dai yanzu abinda hukumomi suke magana yanzu ba wai ba a riga an ka samu maganin cutar ba saboda haka yanzu kila za a ce mataki guda ne suke ta ba da umarni shine a ba da tazara a haka haka yake mm. haka yake to bari mu bude wannan babi gaisuwar fata alheri da jajintawa jajintawa ga wanda yake ba da gudunmuwa kwarai da gaske ga shirye-shiryen sashen hausa wato fasto yohana buru domin rasuwar matarsa grace isaac buru wadda allah Allah wa rasuwa ranar Alhamis din da ta gabata. Lalle an yi babban rashi kin san ah, Pasto ah, Yohana wato mutum ne wanda yake aboki ne ga duk kamar kamar da kije an ce wato daukacin sashi Hausa na muryar Amurka dan fafutuka ne na samar da zaman lafiya matashi ne da yake gwagwarmayar ganin cewa wato an magance irin matsalolin nan ta wato sanya ma matasa irin tsatsauran addinin kiyayya da juna saboda bambance bambance ko wasu abubuwa haka mm, saboda haka muna jajanta ma pastor Yohana kuma muna fatan Allah ya bada hakurin jure wannan rashi to amin kuma amin yayin da ake wannan kara jaddada wannan ba da tazara tsakanin jama'a ga waɗansu auren da ke da za a yi yau mm. aure tsakanin balaraba yalwati garba leko da mm. angonta banda alhamdu wanda za a ɗaura ma auren nan a yau asabar a majami'ar ekuwa da ke shika zaria sai kuma jennifer wato mama jona kenan ita ma yarta za ta yi aure mai suna jennifer da ake kira mama juris ita kuma za a daura mata aurenta ne da samuel benga jeto a majami'ar apostolic da take titin rampam a cikin garin jos sai kuma pasto yahaya lawal shi ma za a yi auren esther. wadda ake kira dina yahaya lawal wato yahaya lawal dan kungiyar bazata kenan ita kuma za ta auri angonta shi ma fasto ne fasto zakariya kwanga kidawa su za a daura auren nasu ne a majami'ar ekuwa ta daya da ke kan hanyar titin federal secretary da ke tudun wadajin duka waɗannan aurariki yau ne za a yi su duk da yake ana jaddada batun ba da tazara din nan domin dakile yaduwar cutar corona virus to sai a yi a hankali ko ai gaskiya kam ni ma dai a nan fatan alkhairi ne da kuma fatan Allah ya bada zaman lafiya ga shugaban kungiyar 'yan jarida ta jihar Zamfara wato ta Najeriya kenan reshen jihar Zamfara comrade abdulrazak bello kaura wanda shi tuni ma ya riga ya angwance da amaryarsa hajiya farida salihu eh, a ya gabata an riga an daura auren a masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kuma muna fatan Allah ya bada zaman lafiya amma dai a bada tazara. <laughs> Eh a bada tazara Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare to bari mu rera musu wannan waka ta amfani. Eh gaskiya kan. zaman lafiya da kuma hakurin zaman tare to bari mu ci gaba da waɗannan wasiƙu da suka shigo mu wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun mubarak aliyu banga da kuma haruna loki baraduwa ko allah sa na faɗi wannan sunan daidai ah, wasikar eh, haɗin gwiwa kenan suka ce assalamu alaikum filin a bari ya huce da fatan kun tashi lafiya bayan haka don allah muna so ku miƙa mana wannan saƙon gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin garin banga alhaji abubakar garba da abubakar lawali usha banga da abdulmadalib mande magarya da mahmud salihu kauran namoda sai hafizu balarabe gusau da injiniya tasiu a tahiru ko saka jiki ne ko saka jiki ne kai ka sani ina ga wajen garin ku ne ba sani ba <laughs> to ko saka jiki ne ko saka jiki ne dai Allah ya sa ina tunanin kila saka jiki ne ko saka jiki to saka jiki da wari malam bare zuwa da ba maina hammani tuwa sai sani diga dan jihar maradi da yusuf malam ali daga karshe suna gaida lawal bini hambal mk dan sulba to to allah sa sun ji sakon da yake na shi kuma ya fito ne daga wato fatima musa wada barikin ladi jihar filato inda ta ce tana gaida zainab babaji ta sashen hausa na muryar amurka Oh, ke a ah, ke malama Grace lambaki ta haito ta ce da <laughs> eh, Grace Alheri Audu. Ah, ta sashi a Hausa na murya Amurka kuma ta ce amma a Jos. <laughs> sannan da Aishatu eh, da Aishatu Musa wada barikin ladi da Zainab Ibrahim Musa wada barikin ladi sai Maimuna matar Aliko Auta kafinta Yalwa. sai mamar fatima musa wada barikin ladi da kuma wato ibrahim musa wada barikin ladi da sa'annan da babanta alhaji musa wada barikin ladi da kuma hafsat matar yusuf salisu dan fulanin kwara to hada nima lambata ta ta fito ta ce da nima eh, ta ta ce da fatan sun ji kuma suna nan lafiya mai gaishe su fatima musa wada barikin ladi jihar plateau To madalla daga Fatima je kuma sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Bashir Abubakar Kare Allah ya na faɗi wannan karen daidai ya ce salam VOA Hausa ina so mika wannan sako na bari ya huce zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar Usman Manika mai ruwa da Shamsuddin Mahmud Kargi da Lawal Zazzau da Abubakar Malam Kare da hassan mai kemos kare da bako mai shayi kare sai kuma hassan sirius kare da malama da mai abinci kare da umar baban yaya sabon gida da bala coach kare da adamu muhammad mai nasara da suleiman gurgu telan mata to <laughs> shi ba dike ba <laughs> <laughs> wani tela a ya mm. ce min wai da a ce dinkin maza ya koya tuntuni ya bar gari nan saboda ku maza an kuka dinki guda daya a wallahi sai ya mutu ba a sake ganin ku sai bayan shekara goma sai ya mutu lallai kam <laughs> to da fatan an tashi lafiya To madalla sai kuma sakon fatan alkhairi na gaba shi kuma ya ce zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa ya ce wallahi ina son ku isar mana gaisuwa ta ga eh, yana son mu duka. Eh, ya ce ga sakon fatan alkhairi zuwa ga Badaro mai gwanjo kasuwar Jimeta sai Nasiru dan malam mai gyaran waya hayin dogo Samaru Zaria. sai kuma mai gidansa alhaji abubakar baba samaru zaria sai alhaji mu'azu gaya darakta farmers escort samaru zaria sai sarkin samarin zazzau sardaunan samaru alhaji bello sa'idu sannan sai ya wise mai gyaran waya hayin dogo samaru sai kuma honorable muhammad usman shugaban karamar hukumar sabon garin jihar kaduna sai alhaji kabiru walin samaru ciyaman nato samaru sai kuma gidado adamu ciyaman nato flyover kwangila zaria ya ce daga karshe sai alhaji baban gida jafar ciyaman nato kaduna state wannan fata alkhairi ne daga dalhatu manjos gobir samar zaria jihar kaduna nigeria. to sai kuma wannan gaisuwa a bar huce da ta fito daga hannun abokin aikin wakilinmu da ke birnin nyame sule mummuni barma ya ce gaisuwa a bar huce zuwa ga alhaji yakubu sarkin baki a garin murya jihar da magaram da mamadu ons da jafa sarkin yaƙi da mamman ɗan doki da mamman ɗan fulani a birnin ƙonni sai abdulrahman mai hula a birnin yamai da maryama magaji a matadi allah matadi to kai ko ba makwabta ba ne a'a ba makwabta ba ne ai ban gaskiya ban san ko makwabta ne dai ban san da shi ba to allah ya sa eh, malam sila na mun faɗi wannan daidai da tsayabu sanda atajaye tahu da mustapha mato a difa sai hamidu kalalabuwa jihar difa da fatar an tashi lafiya Allah ya sa ni ma dai sai ji kamar wani yare kike yi ba Hausa ba malama gaskiya. Ya kuma wannan sakon gaisuwar fata alkhairi na a abar ya huce daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a zuwa ga Usman Mai Nika Mai Ruwa Road funtua sai mai nasara nasarawa funtuwa sai fa'ilu dan ladi mahuta sai alhaji shafi'u madawaki inono sai injiniya alhaji bilyaminu muhammad to albaba katsina kenan sai alhaji hassan kabir usman kofa soro sarkin dawakin tsakar gida sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro katsina sai muhammad habibu abubakar gombe sai honnabul alhaji shafi'u madawaki inono da kuma ya ce jama'ar garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari ta jihar kaduna ga baki ɗansu to allah ya sa sun ji wanda kuma fatan an tashi lafiya aka ce na sanyi da aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko wato sabili da haka bari mu dauki wannan wasiƙa ta kace ga dai wasiƙu nan to bari mu rufe wannan babi da wannan wasiƙa daga hannun umar bakal magarya ke tare yace zuwa ga filin a bari ya huce don allah ku isar man da sakon gaisuwa ta zuwa ga husaini abba damban husaini abba damban da usman kasim kiringim da musa maina kadilwa abubakar da dauda hudun guru da lawal s zazzau da umar abdullahi gambaki da kaka ko gambaki ne ko gambaki ne da kaka alhaji bukar gursuma da masak da babana alhaji nuciya wacakal da a baba gana alhaji dabuwa da isa jika mai sage sai kadora digaga da sani diga da amina buhari auna to amina ke ma lamba kita eh, eh. amina buhari auna ta voa hausa mm. da kuma ibrahim ka almasi garba na voa hausa to duka a madadinsu duka eh, muna godiya da wannan gaisuwa da fatar an tashi lafiya

kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani bayyana na ka kana ta murmushi kace mun samu tsaraba daga barikin ladi. Na ga alama kamar Fatima Musa wada tana so ta haɗa mu faɗa da nufawa ni dai ba ruwa na labari kawai. A to ai shi yasa nace gara kai kun fi kusa. Eh, a to <laughs> wato wato labarin da ta bayar wato abin akwai ban dariya wato irin wani wata mata ce haka wani banufe ne yana zaune da matarsa to eh. irin bayan an abin nan to irin sai shi ba nufin ina ina ga matar ko tana da matsalan aljanu din nan haka suna taso mata sai ya dauke ta haka ya kai ta zuwa ga malami to mm. malamin ya zauna sai rukiya sai aljani ya bayyana sai aka fara magana da shi sai malamin ya ce to ina so ka fita daga cikin matan nan sai aljani ya ce eh to na yarda zan fita amma zan koma cikin jikin mijinta <laughs> to <laughs> ai in gaya miki ko ai mutum nan take in gaya miki sai ido ne kamar su zubo ai ya yi turu turu da ido mai gida ce a to sai ya nuna ya girgiza ya nuna malami gaskiya to shi yana dan adawa da wannan magana to ne sai dai malamin sai juya ma aljani ya ce a'a ba mu yarda da wannan sharadi naka ba ba za ka eh. koma cikin jikin mijinta ba sai aljani ya ce eh, sai ya ce a'a ya dai dage akan siya ya ce shin me yasa kake so ka koma cikin jikin miji ya ce ina so in koma ne saboda bai sallah a siya <laughs> to to sai sai mallan sai ya juyo sai tambaye eh, mijin sai ce kai kaji abin da aljini ya ce shin gaskiya ne abin da ya faɗa miji ya riga ya tsorata sai faɗi gaskiya ce iya wallahi in don gaskiya gaskiya ya faɗa Ah, sai ya ce to shi kenan to shikenan sai ya ce ma aljani na aljani ya ce ya ce to karka shiga cikin jikinsa tukunna ka koma gefe kusa ga gidan ka yi tsaye ka zauna eh. duk sanda ka gaba yi sallah ba eh, to yi tsalle kawai ka shige cikin jikinsa sai aka je da wani yarjejeniya in gaya miki a ah, irin bayan 'yan kwanaki sai matar ta kira malamin sai tana ce mishi Allah gafarta malam ina godiya kwarai da gaske sai ce mata halin ake ciki ya labari sai ta ce ai yanzu mai gida shi yake bude masallaci tun da sai ya riga kowa masallaci kowace sallah kullum yana masallaci <laughs> yana tsoron aljari kada ya shiga jikinsa. ibada dole to kaga wannan koronan eh. wanda bai ibada ma ya hau ibada. Dole, dole. Wato ya wuya ah. aka ce me ake cewa Waya ita ke sa a cire wando a wuya to wannan Allah ya raba mu da wuya da abin da zai tilasa mu ko sai tilas mai ibada wallahi kar amin don kin ga yanzu ita alwala yanzu dole dole tana nan ana ta yanzu bakin rai bakin fama kana ma magana ah yanzu wannan da aka ce kowa ya zauna a gidan nan eh. galibi ba abin da ake yi dai kallon tibin nan dai ana kallon tibin nan ne don a san abin da duniya ke ciki amma duk wani abu na nishadi da dai ka sani irin su kallon su fina-finai da su zuciya nan ba nan take ba a ba hannun take ba kowa yana neman ya ne zai yi rayu ne kawai a kwarai da gaske kuma ai dole ai duke san yadda aka yi musamman mutanen mu da ke da riko da addini dole a koma ma Allah da musulmin da eh. kirista dole a koma ma ubangiji don wannan ta wuce hankalin wani likita ko wasu masana eh wannan bala'i ne daga Allah sai kuma shi kadai ne zai yayi kwarai da gaske kwarai kuwa da fata Allah zai yayi Allah yi mana wannan yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke mana fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da kuma Allah ya sa mu ga bayan wannan corona. To amin. baki ɗaya. Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afirka a Niamey tashar